A yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin kwadagon da ke da hurumin magana da yawon ma'aikata wato CNT da CDTN da USTN da USPT da CJSL a fadarsa don tantana matsalolin da suka sanya ma'aikatan kwadagoyin barazanar shiga yajin aiki a makon gobe. Shugaba Muhammad Bazum ya sha alwashin biyan wasu bukatun da suka tsewa ma'aikata a rai. Ga abin da sakataren uwar kungiyar kwadago ta CDTN Jibrila Idrisa ya bayyana wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan zama. a savoir l'indemnité spéciale du départ à la retraite, ya ce batun kudaden alawus na ma'aikata da ke shirin shiga ritaya na daga cikin abubuwan da shugaban kasa ya ce ya umarci gwamnati da ministan kuɗi su gaggauta so mazatar da dokar da ta kayyade tsarin sannan ya ce ya yi niyyar kara shekarun ritaya daga 60 zuwa shekaru da biyu. haka kuma za a fara biyan kudaden fansho a ƙarshen kowane wata a maimakon watanni uku kan batun shigar da ma'aikatan kwantarage a sahun ma'aikatan dindindin ya ce ba zai yi gaugawar yanke hukunci ba domin abu ne da ke bukatar nazari a bisa la'akari da yawan 'yan kwantaragi a yau shugaban ya kuma ce gwamnati ta amince ta ƙara albashin simig sai dai abu ne da taron majalisar ayyukan kwadago zai kayyade shi euh, tuni matakin ƙarin shekarun ritari ya fara ɗaukar hankulan jama'a a ra'ayin wasu tsawaita shekarun ritaya wani abu ne da ka iya shafar makomar matasan da suka kammala karatu suna jiran samun aikin yi matashin ma'aikacin gwamnati na yusa jimarau na daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan ƙarin shekarun ritaya cikin ma'aikatan nan akwai wanda suka fara aiki cikinsu a shekara 2020 yau idan aka kai ritaya a shekara 62 to su wannan matasan da suka kare jami'o'i da sauran sauran lakwal da ba su da aikin yi me suke so su zama su kuma tsohon son suke yi su girke nan cikin biro a zamne su kasa suna yawon kashe wando alhali ko sun yi karatu sun ƙare ita ritaya abin alfahari ne ga ma'aikaci lokacinta ya zo sai ka rungume ta sai wani ya zo shi ma shi kama shi bauta ma ƙasar shi shi ma ƙasar shi aiki. To sai dai shugaban kungiyar dai Afirka Kabiru Isa na mai kare matakin na shugaban ƙasa a tunaninsa dama ce da matasa za su yi amfani da ita domin ƙara samun gogewa akan aiki. Eh idan shugaban ƙasa duba ga ya dace ya daidai kuma shi na Allah ba ya wani jagorancin ƙasa kuma idan ya ɗauki alƙawari to ai kaga ya sha hawayen kukan al'ummar da yake jagoranci a madadinsu. Wannan abu sai dai mu ce su waɗannan ma'aikatan da an ga ƙara ma shekara biyu na zuwa ritaya sai dai matasa su yi ƙoƙari waɗanda suke ƙarƙashin su kakin su ta yi wannan ritaya kuma sun samu sun koya aiki a ƙarƙashin waɗannan mutane waɗanda adda fasaha ta shekara talatin da biyu ko shekara talatin cikin aiki. Wannan dambarwa a kan batun ƙarin shekarun ritayar ma'aikatan Nijar daga sattin zuwa sittin na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kwadago a Faransa suka tsunduma yajin aiki don nuna adawa da makamancin wannan mataki da gwamnatin Emmanuel Macron ta ƙudiri a aniyar shimfiɗawa daga shekaru 62 zuwa 64. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.